أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyin halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci a wannan rana ta lahadi goma sha uku ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan GRA garin kefi jihar Nasarawa <clears throat> inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi na al'aqidatu fahawiyya wallafar ashe, sheikh al-Hafiz Abu Ja'far al-Fahawi Allah ya ji kan mishi wannan kuma shine darasin darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka a zaman mu da ta gabata mun tsaya a ƙarshen fakara ta ɗari da ɗaya inda ma magana muka yi magana akan abin da ya shafi bokaye da bokanci da 'yan duba da dai sauran duk waɗanda suke suke mu'amala da wani abu wanda ya sa'a ma alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam عبد الجليل برavo nan goka to a yau za mu ci gaba a fakara ta ɗari da biyu mala yake wa narar jama'ata haƙƙan wa tsawaban wal furqata zaygan wa azaban yace mu ahlus sunna wal jama'a daga cikin aqidar ahlus suna wal jama'a shine wa nara jama'ata muna da fahimtar cewa jama'a haɗuwa a guri ɗaya akan kalma ɗaya shine malam Sheikh Al-Nasruddin Albani yace wa hiya ma kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu na ka ce aljama'a mana shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance akai ya rayu akai da shi da sahabbansa shine kira da jama'a yace to mu muna da fahimtar cewa tsayawa akan hakan yace wahiyal furqatun najiya ita ce an annajiya bangare ko kungiya wata take wacce ta zama wadda aka tsirar da ita wa hiya ta'ifatu ahli al-hadith kuma wannan shine bangaren malaman hadisi wa man ittaba'a sabilahum min atba'il madahib wa ghairi da kuma duk wanda ya bi hanyar su daga mabiya mazhabobi daban-daban da wanda ba su ba sune aljama'a yace to mu muna ganin bin wannan hanyar haqqan wa sawaban shine gaskiya kuma shine daidai Walfurka muna ganin saƙa ma wannan hanyar da bin wasu hanyoyi waɗanda ba na wannan ba zayran muna ganin yin hakan fata ce wa azaban ko muna ganin cewa hakan azaba ce azaba ce to malam yayi kira aljama'a ko malam sai tafsirin menene jama'a yace aljama'a su ne waɗanda suke kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu akai da shi da sahabbansa wannan tafsiri da malam yayi haka yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma haka yazo a cikin asar tsaro daga magabata shi aka ce aljama'a ba na nufin gungun mutane ba ana nufin wanda ke kan gaskiya akwai hadisin sahabi an-nu'man bin bashir Allah ya kare da a gare shi da shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada a cikin hadisi a hadisin yake cewa aljama'atu rahmatu rahmatul wal furqatu azab manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace jama'a rahma rarrabuwa kuma azaba ce aljama'atu rahmatun wal furqatu azab ce jama'a rahma ce rarrabuwa kuma azaba ce ya ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi malamai sun yi bayanin ma'anan hadisin tun daga malamai magabata har malamai na wannan zamanin so yana son fitar mana nuna mana cewa wannan bayani da Sheikh Nasiruddin Albani ya yi, bayani ne wanda yake da dalili a kai. kaga yake jama'a yace hiya ma na alaihi rasulullah wa ashabu ko ce shine abinda manzon Allah sallallahu yake kai da shi da da sahabbansa ah, wannan hadisi maluma da yawa sun yi tafsirinsa tun daga tabi'ai akwai littafin al'imam al'lalata'i mai suna usulu i'tiqadi ko sharh ke i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a to shi lalaka'i ya rawaito sanadi daga ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud wanda kira Amr bin Maimun an yi maganar shi ko karatun musallar hadith amru bin maimun amru bin maimun yake cewa abdullahi dan masud Allah ya kare da a gare shi da yake fassara musu ma'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aljama'atu rahmatun wal furqatu azab shabla dan masu yace ma'anansa ma'anan aljama'a sai ce ma wafaqa alhaqqa walau kunta wahdak inji Abdullahi dan Mas'ud yace jama'a shine wanda ya dace da gaskiya ko da ko mutum shi kadai ne ko da kai kadai ne amma kai ne kake kan abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kake da goyon bayan alqur'ani to kai sunanka jama'a ko da kai kadai ne ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ake ce sura mai suna Fubail bin Iyad Allah ya ji kan shi ya gafarta mishi akwai asali da ya tabbata zuwa gare shi wanda Imam Shafi'i Abu Ishaq Ash-Shafi'i ya rawaito a cikin tarihinsa al-Ittifaq al-Ittifaq Imam an-Nawawi shi ma ya kawo a cikin littafinsa al-Majmu' asali ne ingantacce zuwa Fudail bin Iyad الفضيل بن عياض يكي شوى إمام البربهاري ما يطلع في شوه السنة الفضيل بن عياض يكي شوى عليك بطريق الهدى وإن قل السالكون واجتلب طريق الرجى وإن كثر الهالكون الفضيل بن عياض يكي شوى قال لذمت حنيا شريا قولا ما صدوا ونن حنيا صنيا كرنشي in dai wannan hanyar ita ce shirya ita ce take ta dace da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka zunci ta ko da ba ku da yawa yace kuma ka nisanci hanyar mummunar hanya hanyar bata ko da waɗanda suke bin wannan hanyar sun yawaita ko da ana cewa waɗanda suke bin wannan hanyar in dai har hanyar ta tsa'a Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka nisance shi an gane ku a ah, ɗaya daga cikin malamai magabata wanda kira khatib al-baghdadi khatib al-baghdadi malami ne mai babba daga cikin manyan malaman hadisi ya tafi mai suna sharafu ashabul hadisi sharafu ashabul hadisi a cikin wannan littafin imamul ajuri ma a cikin shari'a shi ma ya kawo dukkansu daga imamul auza'i imamul auza'i shi ma babba ne daga cikin manyan malaman hadisi daga cikin tabi'a imamul auza'i yake cewa alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'a al-rijali wa in zakhrafuhu bil qawli فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم إمام الأوزاعي تيوا عليك بآثار من سلف yace yi ruko da abin da ya tabbata daga magabata sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai yace wa in rafabaka an-nas ko da mutane sun guje ka saboda rukonka da wannan to kai karka saki kar saboda an kika sai ka ce to ni bari in bari kowa ya ce dai su, kuma ka yadda cewa wannan shine gaskiya yace to kar ka bari kar ka bari yace wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafuhu bil qawl yace ina maka kashedi ka nisanci ra'ayoyin mutane ko da sun kawata wannan ra'ayoyin nasu da magana in dai ba abin da ya dace da Qur'ani da sunna ba ne ra'ayi ne in dai har ra'ayi ne to ka nisance shi yace me yasa yace fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim yace da al'amari zai zo ya bayyana abu zai zo ya bude asiri zai tono wanda ke kan gaskiya zai bayyana wanda ke kan fata zai bayyana to a lokacin kai sai kaga kana kan hanya mai tafiya amma in ka bi ra'ayinsu saboda sun guje ka to lokacin da al'amari ya bayyana kuma za ka yi da ka sani za ka yi da ka sani to wannan shine aljama'a shine aljama'a Nu'aym bin Hammad yana fara kamar da Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin littafin su Nu'aym bin Hammad shi ma tabi'i ne babba daga cikin tabi'ai yake cewa innal jama'ata ما وافق طاعة الله عز وجل وإذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة الله أكبر يكي سوى إن الجماعة lallai في جماعة shine ma wafaqa ta'ata Allah azza wa shine abin da ya dace da da'a da biyayya ga Allah wanda ya girmama ya daukaka yake wa idza fasada jamaa in wannan jama'an waɗanda suka yi abin da ya dace da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka lalace yace to alayka bima kanat alaihi jama'atu qabla an tafsula to kai ka yi riko da abin da wannan jama'ar suke kai kafin su lalace karka ce ai to tun da yanzu kowa ya yi nan a kai karka yi nan din ka zauna a wannan tun da nan ne ya dace da karantarwar alkur'ani ya dace da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi yace wa in kunta wahdaka ko da kai kadai ka rage fa innaka antal jama'a to a wannan halin kai kai ne jama'a ne a wannan halin kai kai ne kai kai ne jama'a kaga duk wannan yana ƙara fito mana ni mu fahimci cewa maganan da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah ya faɗa a nan akwai yana da dalili ba kawai ya faɗa ba ne don daga da tsarar an gane ku ba kawai ya faɗa ba ne da tsarar to wannan abin da ya shafi wannan tafsiri da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah yayi ke maluma sun yi bayani sosai da sosai bayanan da la tu'addu wa la tuhsa ba za a iya kididdige ta ba a lokaci daya akan mahimmancin tsayuwa akan alqur'ani da sunna qur'ani ya kwadaitar da mu akan haka Allah ya faɗa mana cikin sautu Ali Imran aya ta ɗari da uku Allah ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta farra. Allah ce ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya wala tafarraqu kar ku rarraba igiyar Allah a wannan ayar maluman tafsiri suka ce mana wa tasimu bil qur'an ku yi riko da alqur'ani ku riko da alqur'ani duk abin da zaka aikata ka auna da wahayi da abin da Allah ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da zan ya dace da da wahayin da Allah ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma haka ni ma kowa ya haka shine Allah ya ce to mu tsaya anan wala tafarraqu kal murarraba kal mu bar wannan kar mu fada wani abu daban da ya sa ma alqur'ani ya sa'a ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ila cikin suratu Ali Imran aya ta ɗari da biyar in ka wuce wancan ayan kaɗan. Allah ce wala takunu ta tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun 'azim Allah madaukakin sarki ce wala takunu kar ku zama na tafarraqu kamar waɗanda suka rarraba suka faffashe suka bar ƙur'ani, suka bar sunnan manzon Allah sallallahu kowa ya kama tsarin har ku zama haka min ba waqtalatu suka saba ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan dalilai ayoyi hujjoji ya riga ya zo musu Allah ya ce wa ula'ika lahum azabun azim lallai waɗannan su ne suke da azaba mai tsanani mai girma Allah ka ciyashe mu a cikin suratul an'am aya ta 159 Allah madaukakin sarki ya ja kunnanmu daga barin karantawan alqur'ani Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina farraqu dinahum lallai waɗanda suka rarraba addinin suka bar karantawan alqur'ani suka bar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kanu shi'an suka zama ƙungiya ƙungiya suka zama rarrabe kowa da kategori ɗinsa Allah ce lasta minhum fi shay kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka tare da su ba ka tare da su mana wanda manzon Allah ke tare da sunan da tsaya kan karantar wa alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna ma amruhum ila Allah lallai al'amarin su yana ga Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sanan Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa abin da suka kasance suna suna aikatawa a cikin suratul baqara aya ta 176 Allah maɗaukakin sarki ya ci ma ya zama da kunni daga rarrabuwa mu bar karanta mu alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id Allah maɗaukakin sarki ce wa inna alladhina ikhtalafu kuma lallai waɗanda suka saba suka sa'a wa juna suka bar alqur'ani suka bar sunnan manzon Allah sallallahu Allah ce wala fi shiqaqin ba'id lalle suna cikin wani irin azaba kuma suna cikin wani irin kunci wanda ya nisa da rahaman Allah madaukakin sarki ga duk waɗannan ayoyi kaga duka suna nuna mana ne cewa suna nuna mana ne cewa lallai abinda ake so mu tsayu akan shine aljama'a akan karantawan alqur'ani karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kar mu fita daga wannan kar mu fita daga wannan kai musulmi ne guide ka kenan manual ɗin rayuwanka ce. za ka yi aure za ka nemi aure za ka yi kasuwanci za ka yi makwabtaka za ka gina gida za ka yi abokantaka za ka yi shugabanci za ka yi ne ka nemi ina ne karantarwar alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi neman ilimi shine ma number one hmm? karantarwa za ka koyar da ɗalibai menene tsarin ƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi da ya kamata ka mu'amalanci malamanka ya kamata ka mu'amalanci ɗalibanka ya za ka mu'amalanci abokan karatunka ya za ka yi ya za ka yi za ka yi alaika bi asari man fadi salafa ko ka yi riko da abin da ya zo daga waɗanda suka gabace su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cewa al'umman nan za ta rarrabu da yawa za a kauce a bar karantarwar alkur'ani a bar karantarwar sunan manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 milla وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة مزال صلى الله عليه وآله وسلم كتوى إن أهل الكتابين للي ولن دعك باصل للتفيق لا دوكا تمو يهودا لنصارك يهودا أنباصوا التورا نصارى أنباصوا إنجيلا yace iftara'u fi dinihim sun rarrabu a cikin addininsu ala tintaini wa saba'ina milla sun rarrabu milla hanya hanya hanya har saba'in da biyu wa inna hadhihi al kuma lallai wannan al'ummar sataftariqu ala talatin wa saba'ina milla ita ma za ta rarrabu har hanyoyi saba'in da uku har hanyoyi saba'in da uku manzo Allah sallallahu alaihi kullu hafin nari illa wahida dukkan saba'in da uku nan suna wuta ɗan wuta ne sai guda ɗaya sai guda ɗaya malama suka ce faɗin manzo Allah sallallahu alaihi dukkan saba'in da uku nan ƴan wuta ne sai guda ɗaya bayan nuna cewa dukkan saba'in da uku kafirai ne ba ai ba sai kafiri yake shiga wuta ba ko yawwa akwai ahlul bid'i akwai ahlul ahwa akwai ahlul kaba'ir akwai kaza duka suna cikin 73 kasa yana da cikin yana cikin misinterpretation da za ga suna sai ka suna dauka ai in ce 70 an ce duka kafirai ne mana duk wanda ba wannan ba musulmi bane ba shi haka bane ka karanta al ittifam na imam imam shafi'i za ga tafsirin wannan hadisin yadda malamai suka yi tafsirin maza Allah ya ce dukkan su suna wuta sai guda ɗaya mana saba'in da biyu ɗan wuta ne mana abinda da suke kai abinda suke kai ba hanya ba ce mai tsakiya hanya ce wata ta kudu ta ta kudu da barna ko wasu shiga wuta su dawwama wasu su shiga wuta ba za su dawwama wasu da ba su bai kai zuwa ga kafirci sai ba kowace hanyar bata ba ce kafirci ko ba ka bane yanzu misali khawarij ai ba za ka kafirta su ba ba wanda ya taba ce khawarij kafirai ne hmm babu wanda ya taba ce sha'ira kafirai ne babu wanda ya taba ce maturidiyya ko kullabiyya kafare ne amma dai karantarwansu musamman a babin aqida suna da sabani da asalin madaran karantarwar sunna sai sa ma ko kawari da aka shara'anta a yake su mun karanta a baya mun karanta sharhu sunna mun karanta amma ana yakan su amma ba a wanda ya gudu a cikinsu ba a bin shi wanda aka je masa rauni ba zai iya kuma ba a karasa shi a ce a karasa kashe shi ba a ɗaukar dukiyarsu a matsayin ganima ba a ɗaukan ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi to me yasa saboda musulmai ne an yaƙe su ne saboda fitinan da suke ne sun fitini musulmai saboda a kama hannunsu daga fitinan musulmai ko ba gani ba duk da su kuma a kiransu duk wanda ba su ba kafiri ne mun sha faɗa an karatu so ka fahimci su waye kawari kai tsaye kalma ɗaya a ce maka ƴan boko haram shine a kaidan kawari tsaye taki da taki a kaidan kawari tsaye duk wanda ba su kuri ne sai sa za su sa bam a masallaci su sa bam a idi su sa bam a isla saboda ai su a gurin su dukkan ku arna ne duk sallar da kuke aikin banza kuke da ba ku cikin su sai sa aqida ce aqida ce ba za ta kawai karar da ita da bindiga ba a boko ba zai taba karewa wajen wanda ana kashe su da bindiga su kashe wanda ake wasu ayin murna suke shahada suke yi su suna jin sun yi shahada ne an kashe suna ma juna wanda ma ya mutu barka ya yi shahada to sai ka ce bindiga zai hana su yi a abin da zai sa su daina shine da da ba da mukaradi ake da waɗanda suka san darajar addini da addini to malaman addini za ta amma su tsaro su shiga guraren su karanta da su asalin aqidar musulunci sai a cire musu wannan aqida shi sai su daina sai maganar ta mutu so da aqida ke karantar da su aka yi saka su suna ganin abinda da suke yin nan jihadi ne shahada suke yi to kaga amma kuma musulunci bai kafurta su ba bai kafurta so da da aka ce 73 suna wuta ba laifin cewa gaba ɗaya 73 arna ne a'a shi maza Allah sai Allah ce guda ɗaya ne kawai yar aljanna me ce wace ce sai ce wahiyar jama'a su ne aljama'a ai mun muka wa tafsirin aljama'a ku ce wahiyar jama'a a wata riwaya sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man hiya ya rasulullah ita hanya guda ɗayan nan da kace ita kadai ce yar aljanna ita kadai ce za ta tsira wata hanya ce tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da ni nike kai da ni da sahabbaina yanzu kaga manzo Allah sallallahu alaihi ba kiran suna wata kungiya yi muku address kawai ya bayar yanzu kai ne sai ka duba abin da da kai da wancan da wancan da wancan da wancan suke kai sai kuma ka ɗauko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai da shi da sahabbansa sai ka kwatanta abin da kake kai da kai da can in ma waɗanda ka kira su kuka ce duka ku kuna kungiya ɗaya ne ko da kuke masallaci ɗaya ne to za ku faranta abin da kuke yi da abin da manzon Allah da sallasa da sahabbai suka rata ya dace ya dace eh sai ku gode ma Allah sai ku dore akai mana ba wata kungiya ce. so in na zo na ce sunan kungiyar aljama'a zuwa akwai kungiyar da masu kasa kan suna su sunan suke nan aljama'a tunda da sallallahu alaihi ya ce guda ɗaya da ta ta ce aljama'a to su sunan su aljama'a a'a ba suna ba bane kaga manzo Allah sallallahu alaihi ce ma ana alaihi wa ashabi da nake kai da ni da sahabbaina kawai riga ce mai wuya mai faɗi duk wanda ya sa in ta zauna shi kenan in ba ta zauna ba sai ka cire ko ka gyara sai ko ka gyara amma ita rigan ba a gyara ta already a gyara ta zo ko za ka ɗauka ne ka sa in ka gaba ta maka wato daga kare ka ne ba daga rigan ba an fahimta ku yau to kaga wannan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar mana cewa lallai al'umma za su fashi za ta fashi amma kuma ya faɗa mana su wane ne suke kan dini kamar da ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad Allah ya kan shiga fata mishi daga Mu'adh dan Jabal yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shaytana bi'bul insani yace ka ghanam يأخذ الشاة القافية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد معاذ بن جبل الله تعالى جاء بريش يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان يتي للي شيطان شيني كاركيكي نمتم نسا كاركيكيكو مهو wata dabba ce take tana kama da kura kuma tana kama da kare hmm? muguwar dabba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shedan shine wannan kirkecen na mutum yace kaman shedan yana ma mutum barna kamar yadda kirkece yake ma awaki barna sai ka yace ka zibil ghanam in kirkece ta zo farauta ta kulul ta kunul ghanamul qasiya al-nahiya ai kirkiti tana fara kama tana fara kama eh, akuyan da ta ja kanta a gefe take haɗuwa a yi tafiya bai ɗaya a kan ne sai ta ita take fara da ita tun kafin ta shiga saura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa iyyakum washi'ab ina jan kunne ku kashe jin ku da bin kananan hanyoyi na fada alaikum bil jama'a ku yi riko da aljama'a ku riko da aljama'a an gane ku da na aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwaffa Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi shi ma hadisin da na shi take tabbatar cewa lallai al'umma za ta rabu kaga wannan ma Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya na cewa al'umma za ta rabu shi'ab da yawa amma kai ta ka faɗa maka wanne za ka wanne rike to wannan hadisin na Nana Aisha ita ma take cewa taraka an amala bi hadhihi al-aya mutane sun daina aiki da wannan aya wata aya ce fadan Allah cikin suratu suratul hujurat aya ta tara wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ila amri الله Allah madaukakin sarki ce aka samu bangarora guda biyu na masu imani iqtatalu suna yatsan juna fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu a tsakaninsu ku sulhunta tsakaninsu kar ku ba su ta tafiya kan yatsan juna da fada da juna kar ku yadda tunda ma duka bangarori biyu masu imani sai Allah ce fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra idan bangare daya ta yi zalunci ma akan ta yi zalunci ma ɗayan ɓangaren saboda ta ta ƙarfinta an ce ai so ta ce ba ta yadda ba to fa qatilul ta tabghi to ku yaƙi wacce ta zama azzaliman hatta a ila amrillah har sai sun ta dawo zuwa ga hanyar Allah zuwa ga umarnin Allah na dace ta ce mutane sun daina aiki da wannan aya bi ma'ana abinda take nuna mana shi ne aka samu ɓangarora biyu na masu imani sun samu saɓani to kai ku sauran masu imanin tashin farko ba cewa za ku yi muna tare da su wani a tashin farko shi ne za ku nemi a yi ne a daidaita a zo a ija abin a tebur kai ta ce kaza kai ta ce kaza to wanne ne daidai to kaza shi ne daidai to kai ka ji tsoron Allah na ka shi ne kuskure ka sauka ko kan nawa ne shi ne tashin farko sai wanda ya tabbata shi ne yake kan kuskure sai ce gaskiya shi ba zai sauka a kan abin da yake tsaye sai ƙura ne ya ce to faqatilu allati tabghi to sauko haɗu yanzu ku yake shi so da yanzu ya ka gefe ya fada kuskure an nuna mishi kuskure shi ya ce bai yadda ba to ku yaƙu ku yaƙe shi ku yaƙi wannan ɓangaren har sai ta dawo ta da wannan Allah to kaga da ana aiki da wannan ayar da ana aiki da wannan ayar da uwa da wa sun ko ba haka bane amma matsalar mu yau a addini a mu'amala a rayuwa daga naji wane ya faɓa da wani ko abin da muke fara kallo wa na fi kusa da shi ko ba haka bane wane ne fi kusa da shi Ke malam wane ai yayi magana da ya a ma wane ban ji maganan wannan ba ban ji maganan wancan ba ma tunda wannan shi ne malami na to kawai ni ma zan ja zuga ke ai sani na da wani ba zai faɗi ƙarya ba ha ba sai yayi ƙarya ba amma zai kuskure ƙarya da baya kuskure da ba, ƙarya ganganci ne kuskure kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam dabi'a ce ta dan adam sai na nashi nake cewa fa innal muslimina lamma qatalu Kanal wajibul al-islah bainahum yake yake musulmai idan suka samu faɗa tsakaninsu. su to wajibi shine ayi sulhu yake kama tace kama ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ba da umar falamma lam ya'mal bidhalika sarat fitnatun wa jahiliyatun wa hakaza tasalsala an-niza' da musulmai suka daina aiki da wannan ayar sai fitintunu da jahilci sai auku cikin musulmai sai auku cikin musulmai to haka kuma wannan jayayyar zai ta gangara ya ta gangaro ya ta gangaro Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe mu Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah Fawzan a taliki da yamma wannan littafi bayan ya kawo wannan fakara sai wani bayani ne mahimmanci sai ce wal ala qismayn yace sabani da ake samu tsakanin musulmai ala qismayn ya ka kashi biyu al qism al awwal ikhtilafun fil aqidati yace bangare na biyu ismi na farko shine sabani aqida sabani a aqida ya ke nufi da sabani a aqida shine irin sabarin da ke tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ahlus sunna na cikin gida nake ne Mun ka saka ce ahlus sunna wajen malaman aqida ahlus sunna akwai ahlus sunna na waje akwai ahlus sunna na cikin gida aka ce ahlus sunna ana nufin duk wani wanda ba dan shi'a ba haka yake kiran shi ahlus sunna duk wanda ba dan shi'a ba haka ke musu ahlus sunna a wannan nawa take in an shigo cikin gida kuma to kuma akwai ahlus sunna a cikin ahlus sunna to shine sai samu ahlus sunnati wal jamaa an fahimta ko saka in kana in kana in kana karanta littafan aqida sai ga ana faɗar ahlus sunna sun tafi a kaza ba ce ahlus sunnati wal jama'a ba ko ba faɗi specifying wasu sunna ba to ana nufin ahlus sunna dukkan musulmai wannan da shi'a an fahimta ku su sune azibul qafiya ita su ne wararrun a alghanamul qafiya su ne wararrun akuyoyi waɗanda ba su shiga cikin musulmai ba so su sabanin da ke tsakanin sauran musulmai ya fi girma a saɓanin da ke tsakanin sauran musulmai a tsakaninsu. So da na farko, sauran musulmai Allahnsu daban da na ‘yan shiya. Allahnsu daban da na ‘yan ka kanta lillahi sun malitari. Ya kawo magana daga an alwarun nu'maniya na ah, littafin an ah, alwarun nu'maniya na na manta asalin sunan shi amma rake shi an-nu'mani shi yasa kike da jazin da anwarun nu'maniya ina tuna zan fara yake cewa iyazan billahi iyazan yake cewa duk allan da duk allan da annabin shi shine annabin da ya auri Aisha khalifansa su shine Abubakar da Umar da Usman to su wannan Allahn ba Allahnsu ba ne wannan annabin ma ba annabinsu ba ne. To kaga mu rabu su, mu kuma wannan Allah shi ne Allahnmu, wannan annabin shi ne annabinmu, kaga ba masu da su ba, ko ba haka ba, kaga mu rabu da su a nan, mu sake rabuwa da su a annabi, mu mai da wannan shi ne annabin namu, ko ba haka ba ne. Sannan mu rabu da su su a gurinsu a gurinsu annabinsu annabinsu waɗanda suka fi kowa kusa da shi su ne mafi sharrin al'umman annabin nasu annabin mu kuma namu annabin wanda suka fi kowa kusa da shi su ne mafi alkhairin al'umman wannan annabin kuma ba haka bane kaga mun bambanta da su haka su sun suna da ne da musulmai kwata-kwata kwata-kwata to kuma aka sake shigowa cikin ahlus sunnan cikin gida to kuma akwai saɓani na aqida misali a Shaira da mu'tazila da Kullabiya da maturidiyya suna tawilin da ta'atilin wasu sunaye da sifofin Allah maɗaukacin sarki an gane ku suna tawilinsu da sunan majasi. amma su kuma alis sunna wal jama'a su kuma ba sa wannan su abinda da suka ce duk abin da ya tabbata duk saban da ke tsakanin alis sunna da asha'ira da sauransu duka akan asma al asma wa sifat kar ka kara kanka rage kar ka kara kanka akan abin da ya shafi sunayen Allah ne da sifofin Allah madaukakin sarki su kuma alis sunna suna cewa duk abin da ya tabbata alqur'ani da sunna to ka bar shi akan mataki uku na farko me ce ma'anan shi da larabci da ya addinin da larabci ta sauko na biyu wata ma'ana waɗanda aka saukar su suka rubuta suka nakalto zuwa gare mu suka bashi suwa kenan sahabban annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mataki na uku su waɗanda suka rubuta suka na ƙarfi zuwa gare a cikinsu a wanda ya saba da wannan ma'anan babu to a bar shi a haka mun yadda ba fi su iya larabci ba ba mu fi su cishin addinin ba ba ma kai su ba ko haka ba ko mu kai su san Allah ba su na su san Allah Qur'ani ya musu shaida kai naka waye maka shaida ko mai angon ku bai maka shaida ba Yana ko matan ta aka tambaye ta sai ta ce to oh, yana dai kokari ko ba ta bane to wannan ke bambanta to irin wannan sabanin na aqida shine sabani bangare na farko sai malai ce wa hadha la yajuzu abadan kwata kwata bai halatta ba kwata kwata bai halatta yace li annahu yujibu at-tana'ur wal adawa wal baghdha wa yufarriqu al-kalima so da irin wannan sabanin yana sabauto kiyayya da ƙiƙi juna da rashin jituwa yana raba al'umma ne gaba ɗaya. yana raba al'umma ne. Kamar saɓani da ke tsakanin sufaye da sauran kuma ahlu sunna. Sun ce ganin mutum zai iya karfan saƙo daga Allah ilimin ladunni ko? Ilimin ladunni. sai gana karatu na sha faɗa mu labarin littafin fususul hikam aiko na ibn arabi as-sufi to da ibn arabi akwai ibn arabi al-maliki as-sunni akwai ibn arabi sufi to amma maluma daga bata suna bambanta in suka ce ibn arabi da alif da lam to suna nufin wancan amma daga bani maluma ne suka canza amma duka sunan su ɗaya to shi ibn arabi as-sufi din shine ke da littafin fususul hikam sunan littafin kenan fususul hikam ya littafin ne da sunayen annabawa da Allah ya ambace su a Qur'ani gaba da shi fassun fi fi fi Adam fassun fi Nuh fassun fi Idris fassun fi to a muqaddimar littafin sai ke cewa duk abin da ke littafin nan daga farko har zuwa ƙarshe in banda wannan muqaddiman da nake rubutawa amma duk abin da ke ciki hannu da hannu Allah ya bani in kai ma bayansu yace na mana manamatan kuma don sabon karfin hali duk awon suka fara cikin sun kara da yaqabatan kamar da tijani yake fara jawabin ma'ani to kaga mun sa'wa da su to irin wannan sabanin ya ilaha la tadish ko la yadush yace fa yajibu an musulmi na ala aqidatin wahida ya zama wajibi dukkan musulmai su kasance akan aqida guda ɗaya abin da ya shafi Allah abin da ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da ya shafi sunan Allah da sifofin Allah babu ijtihadi ba ka ce to ni a fahimta ta ya kamata ce Allah yana da suna kaza a'a ba a so rike fahimtanka a fahimta ta bai kamata a ce Allah yana da sifa kaza ba rike fahimtanka ba a so ba ijtihadi a wannan bangaren bari yana samun sabani ana samun sabani akwai ijtihadi shine zai iya wa fahimta ta da naka da ba zai zama zama ɗaya ba to masayin da akwai ijtihadi shine ake samun wannan amma wannan babu buƙatar ijtihadi yace to wannan kwata kwata bai halatta ba yace wal aqidatu tawqifiyatun laysat mahallan lil ijtihad yace aqida wani abu ne tawqifi abu ne wanda kawai ka tsaya inda aka ce ka tsaya kawai ba mahalli bane na ijtihadi ce fa idza kanat kadhalik falaysa fiha majalun litafriq to in dai haka ya kamata a ƙaida ta zama to ma ai ba ma ka kofan babu ma kofan samun rabuwan ma a wani ya a ƙira, tunda babu kofan ijtihadi daga babu kofan samun sabani kuma sai an samu sabani sai a rabu to babu ijtihadi bare a samu sabani bare a rabu bare a rabu an gane ku sai ce ah, fal aqidatu ma'qudatun min alkitabi kitabi was sunnah la min al-ara'i wal ijtihadat yace aqida ana samun shi ne da alqur'ani da sunna ba daga ijtihadi ba ba daga ra'ayi ba ba buƙatar ra'ayinka ba buƙatar ra'ayinka abin da akan abin da ya shafi aqida malik fal furqa fal furqa fil aqida tuaddi ila at-tana'ul wa at-tabawul wa at-taqafi yace samun sabani a aqida yana kaiwa zuwa ga a samu rarrabuwa a samu kiki juna a samu adawa tsakanin musulmi yace kama hasala min al-jahmiyya wal mu'tazila wal asha'ira wal firaq ad kaman da ya faru da jahmiyya da mu'tazila da asha'ira da sauran bangarora waɗanda suka bata akan wannan wannan bangaren shi ma laikon hadisin da muka karanta dazu. da maza Allah sallallahu alaihi faɗi rarrabuwar al'umma ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi wanda ya zama akan abin da nake kai da ni da sahabbai na ke ce wannan shine bangare na na sabari na farko yace bangare na biyu shine ikhtilafun fil ijtihad al fiqhi shine sabani a abin da ya shafi ijtihadi na fiqhu ijtihadi na fiqhu yace wa hada la yujibu adawatan wannan kuma dama asali asali ya haifar da adawa sai dan jahilai ne suke samu sabani dan wani nasi ya zo yadda na fahimta daban da yadda ka fahimta to bai haifar da adawa sai dai inda jahilci ne muke sai dan da jahilci menene adawa dan kai ka fahimci in ka dago daga ruku ka rike hannu wancan ya fahimci ya dago daga ruku ya saki hannu sai a to adawa me zamu adawa me zamu mahallul ijtihad yace laisa laisa yace hada la yujibu ada li anna sababahu huwa an-nazar fil adillati hasba madarik an-nas yace saboda shi wannan sabanin sababin sa shine iya dubi zuwa ga dalili gwargwadon irin yadda mutum ke iya fahimtar dalilin gwargwadon yadda fahimtanka da dalilin shine ke haifar da sabani ko ko bawo ke ce fahimta fuska ku kowa da irin ta kowa da irin ta yace wannasu nasu fi zalik mutane suna sabawa akan wannan walaysa ala haddin sawa ba kowa bane zai zama daidai yace fa hum yaktalifuna fi quwwati al-istinbat wa fi kathrati al-ilm ana ana samun sabani saboda wani ya fi wani karfin iya karato dalili daga hujja wani kuma ya fi wani zurfin ilimi da yawan ilimi to wanda ya fi ka yawan ilimi zai fi ka iya istinbatin hukunci ko haka bane kai da ba kai shi ilimi ba za ka iya hango abin da ya hango ba an fahimta ku to wannan ana samun saban malai ce fahadar khilaf idza lam yashabhu idza lam yashabhu ta'assub lirra'i fa innahu la yufdi ila al'adawa yace irin wannan sabanin in ba a hada shi da bangaranci na ra'ayi ba to baya haifar da adawa ne bangaranci na ra'ayi shine in ce to ni ni ni nawa shine daidai duk wanda ba nawa yake ba to ba daidai ne wannan bangaranci na ra'ayi ne to sai zama duk wanda ya saba masa sai kuma za ka yi fada da shi za ka yi fada da shi abin da ke jawo rigima a wannan tsayin wannan sabanin kenan amma asali ba mu abu ne da ya saba ya jawo mai rigima abu ne za a tattauna ka ce kaza ka fahimta eh to ya aka yi ka fahimta ya aka yi ka fahimta ina fahimta ne da kaza da kaza to alhamdulillah kama a cikin magabatan mutum daga sahabbai zuwa tabi'ai wane ne ya fahimci irin abin da ka fahimta shikenan mahallu ta yi to da Allah ce fa in na za ku fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kun samu sabani akan wannan kuma mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ayan nan ne na fahimce ta da kaza eh to mun ji da ma ya ne manzon Allah ya fahimci aya ni na faɗi kaza ne so da ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi aka rawaito ya fahimci ayan ya fassara ayan ga yadda sahabbai suka fahimci ayan suka fassara ayan ga yadda almajiran sahabbai suka fahimci ayan suka fassara ayan to kai kuma naka kai ma sai ka nuna mana in eh nawa ya saba mana ka kuma kai ma ka dalili daga sahabbai daga tabi'ai to daga wanda suka biyo bayan dole sun warware matsala babu wata matsala da yau ne za a warware babu ba wata matsala a addini da za a ce yau ne malaman yau ne za su zauna su warware babu wallahi malaman baya ba su malaman farko ba su bar mana komai ba kawai abin da suka bar mana shine mu bincika mu karanta mu yi aiki ba abin da suka bar mana komai sun mana kawai za a ɗauko ne shi yasa Sheikh Abdulrazak ya haifar hasibahullahu ta'ala yana da cikin dalilin da yasa baka taba jin duk wani jiji wannan ya yake zai mukabara da shi ba ka taba ji shi yana da ka'ida shi an zo mukabala zai irin mukabalar nan a yi awa ta a yi awa biyu a gama a ce gobe a dawo sati mai rudu in yi zo kawai ka'idan shi dama an zai je zai da yaran shi mutum hudu ko biyar ko shida za a je da su shi kenan kai ka ce ka zaƙo to me dalilanka ka gama zuba dalilanka shi ke shi ma sai zuba dalilan shi akan abin da yake kai ka ji dalilan eh ka gamsu ke eh, gaskiya ban yarda ba sai eh, to shi ke gani ga ƴaƴana kai ba na naka maran sai duk wanda ke kammata Allah ya tsine mishi albarka wanda ke kan dai Allah ya sa mishi albarka tashi a wannan Qur'ani faɗa kenan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-faqul تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم كريتي الله يسيني إن شاء albarka. متاش yasa ba su taɓa yadda su yi zama da shi so da ba su da ƙarfin halin za su yadda su ce eh makareci a saboda mutum ya san shi makareci ba zai iya ba zai iya faɗa ba ba zai iya faɗa shi kawai kaga sai a zauna lafiya amma da aka mai da musu da mukabara ya zama kayan ado shi ne za a zo a yi a ce ba a gama ba sai gobe gobin ma aka zo a ce ba a gama ba sai jibi sai gaji mutum ya ce shekara kaza kenan duk sati muna tattauna kan matsala kaza me kuke tattaunawa ko almuguri ba ku sauke ya kamata ce an sauke yayi ko almuhalla na ibn hazm ya kamata ce an sauke Allah ka shirye da mu To wannan shine bangare guda biyu na sabani ɗaya dama bai halatta ba ɗaya kuma ya halatta amma ga hanyar da ake warware shi to kai a matsayinka na musulmi sai kai la'akari da abin da muka faɗa a farko hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abin da maluma suka faɗa duk lokacin da aka samu sabani sai ka bi wannan hanyar wajen warware sabanin ka shikenan ka huta shikenan ka huta sai ka zama kana tafiya tare da ni aljama'a Allah madaukakin sarki ka samu rayu cikin jama'a mu mutu cikin jama'a a filin alkiyama ka tayar da mu tare da jama'a abinda muka fara dili Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira